ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كله الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin sha biyu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da tara wacce ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta 61 ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin babu wani aiki da mutum zai shiga cikinsa babu wani aiki da mutum zai bayyana ba na alkhairi ba ba na sharri ba ba cikin mutane ba ba a kadaice ba face Allah subhanahu wata'ala yana nan halacce tare da wannan mutumin da iliminsa don haka karka yi tsammanin abinda kake aikatawa misali wani al'amari ne wanda zai kubuce ko ya sukuce ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharra wato babu wani abu wanda zai kubuce ma Allah subhanahu wataala daidai da kwayar zarra ba a cikin sama ba ba kuma a cikin ƙasa ba ba ce Allah subhanahu wataala ya sani to anan ne muka kwana yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 62 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى ألا كسورارا inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lallai waliyan Allah subhanahu wa ta'ala masoya Allah na gaskiya ba su da tsoro a nan duniya a lokacin mutuwa ba za su yi bakin ciki ba ran alkiyama a lokacin da mutane suke bakin ciki idan aka ce auliya jam'u wali malamai sun faɗi zantuttuka sama da arba'in akan ma'anan wane ne waliyin Allah subhanahu wa ta'ala wane ne ma'ana masoyin Allah ma'anan waliyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinci al'amarinsa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da yake rawaitowa daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq don mutumin da ya yi sa'insa da ainihin masoyina yayi kiyayya ko gaba da masoyina to haƙiƙa nayi masa umarnin ya shirin yaki da ni can kuma idan ka gangara annabi sannan ci gaba da bamu labari Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wato na, ba zai kusance ni da wani abu da yafi soyuwa gare ni ba fiye da irin abin da na wajabta masa ma'ana sallah ma'ana azumi ma'ana zakka ma'ana hajji waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta maka don haka in ka rike su sosai zaka samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala idan ka ka zama makusantan Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce idan ka kusance shi to zai ƙaunace ka idan ka tambayi Allah subhanahu wata'ala kafin ka roƙe shi ya baka yace zan kasance sam'ahu alladhi yasma'u bihi ganinka wanda kake gani da shi zan kasance jinsa wanda yake ji da shi wa yada ya yaftishu biha zan kasance hannunsa wanda yake kamu da shi wa rillahu allati yamshi alaiha zan kasance kafarsa wacce yake tafiya a kanta wala in sa'alani u'tiyanna wallahi in ya roƙe ni wallahi zan bashi wala in ista'adani la'u'izanna in kuma ya nemi tsari na Allah kare ni daga kaza wallahi zan kare shi to amma abin tambaya anan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta akan mu wanda zamu kusance shi ya kaunace mu mun kiyaye shine abin tambaya shi yasa zaka ga muna ta belbetuwa muna ta galantoyi misali saboda abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana mun riga mun rabu da waɗannan ababe don mutumin da ya kasance masoyin Allah ne subhanahu wata'ala na gaskiya Allah zai dafa ma al'amarinsa zai jibinci al'amarinsa zai ba shi kariya a ayoyi da dama inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin lallai majibincin al'amarina shine Allah subhanahu wata'ala kuma shine ke jibintan ainihin al'amuran bayan Allah na gari a can sama in ka koma Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani yana fito da su daga cikin duhu ya daura su akan tafarki wanda yake na daidai shine islama can kuma idan ka koma zalika bi anna Allah maula amanu wa anna al-kafirina la maula lahum haka dai al'amari yake Allah subhanahu wa ta'ala shi ne majibincin al'amura na waɗanda suka yi imani su ko kafirai ba su da wanda zai jibinci al'amarinsu shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka idan ka kasance daga cikin ɗaya daga cikin masu ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala ƙauna ta gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka sannan za ka yi rinjaye akan al'amuranka wa man yatawalla ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Don mutumin da ya jibinci Allah subhanahu ya bi Allah ya so shi yayi al'amuran da Allah ya umurce shi da shi Allah ya ce to ka sani cewa lallai rundunar Allah subhanahu wataala wato sune ainihin masu galaba a don haka duk mutumin da ya bi Allah subhanahu ta'ala ba zai ji tsoro ba a nan duniya lokacin mutuwarsa ba kuma zai yi baƙin ciki ran alƙiyama ba a lokacin da mutane suke baƙin ciki shi yasa idan mutum zai bar duniya in bawan Allah ne na gari zai koka yana damuwa menene damuwa ka zai ce iyali na zurriyata a ce da shi a'a nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah lallai mu za mu jibinci al'amarin wato ainihin zurriyanka da iyalinka a nan duniya da kuma lahira to su wane ne waliyan Allah na gaskiya gashi nan za a yi mana bayani alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala yace alladhina amanu sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala nace malamai sun yi bayanin abinda ake cewa waliyi sama da zantuttuka 40 amma duk abinda Qur'ani hadisi bai tabbatar da shi ba wannan ka ajiye shi ka yi watsi da shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fayyace shi dalla dalla wannan shine abinda za a rika saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wa mutane bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun don haka duk wani bayani wanda ba annabi bane yayi shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayanin ba abin dauka bane Allah ya ce alladina amanu waliyan Allah sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun sannan sun kasance suna tsoron Allah subhanahu wataala don mutumin da ya tattara waɗannan sifofi guda biyu ya zama waliyin Allah ina fata muna fahimta ba wai wata sifa bace wacce wai a'a karama ko wata mu'jiza a'a karama gaskiya ce Allah subhanahu wata'ala yakan baiwa wanda ya so daga cikin bayansa amma shi waliyin Allah ma bai san yana da irin wannan ba saboda kaman bara bin malik dan uwan Anas dan Malik radiyallahu anhuma a lokacin da rumawa suka fito da runduna sama da dubu ɗari biyu za su yaƙi musulmai an ja bata musulmai ko dubu talatin ba su kai ba shi yana daga cikin mu'jizar da Allah subhanahu wata'ala ko kuma karama domin mu'jiza takan kasance ga annabin da Allah ya aiko ne amma karama wato takan bayyana ne a hannun bayin Allah na gari su ma ba su san suna da shi ba bare su yi tinkawo da shi don haka ga waɗannan sun zo su kusan dubu ɗari biyu musulmai ko dubu talatin ba su kai ba sai musulmai suka kewaye bara ɗan malik dan uwan Anas dan Malik radiyallahu anhuma suka ce kaga halin da muke ciki na fitina da tashin hankali da zulumi da fargaba ka roƙa mana Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara akan wannan yaƙi namu sai bara yayi alola yayi yi nafila raka'a biyu ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya Allah ka baiwa musulmai nasara a cikin wannan yaƙi sannan ni ka sanya ni in zamo na farkon wanda za su yi shahada a cikin wannan yaƙi Allah subhanahu wata'ala a nan take yanki Allah ya aishi wannan addu'a ka duba ka ga dubu ɗari biyu ina za su yi ta sama dubu talatin ko ko dubu talatin ina za su yi imma dubu ɗari biyu amma sakamakon wannan karama da Allah subhanahu wata'ala ya bashi yana addu'a Allah ya ansa kuma shine na farkon mutumin da aka kashe a cikin wannan yaƙi don haka ba wata sifa ce da mutane suke tsammanin ai wai wali wani mutum ne daban wanda a'a yana da wasu abubuwa daban irhasat wanda yake sun saba ma hankali a'a abinda qur'ani ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun duk mutumin da ya imani ya kasance yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan waliyin Allah ne masoyin Allah ne sai dai a cikin walittaka ta wani tafi ta wani imanin wani ya fi na wani sannan tsoron Allah wani ya fi na wani kuma duk wanda ya fi wani tsoron Allah a wurin mu wannan ya fi kusanci ga Allah subhanahu wata'ala muna fahimta saboda Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum wanda ya fi wani girman matsayi a cikinku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya fi kowa jin tsoron Allah don haka idan ka fi ni tsoron Allah ka fi ni kusa da Allah idan ka fi ni imani ka fi ni kusa da Allah saboda imani yakan ƙaru ya ragu yazidu bil a'mali salihah wa yazidu bil ma'as wa yanqusu bil ma'as imani yakan ƙaru da kyawawan ayyuka sannan yana samun tangaro ya samu koma baya da sabon Allah subhanahu wa ta'ala don haka kowa nan idan ya yi imani ya zama na yana tsoron Allah kowa nan waliyin Allah ne muna fahimta ba wai wasu mutane bane daban a'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jaddada wannan ma'ana su ba za su yi tsoron Allah abin nan ba za ba su da tsoro a lokacin mutuwa sannan kuma ba za su yi baƙin ciki ba ran alqiyam la yahzunuhumul faza'ul akbar wa humul malaika yau hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun kowa na cikin zulumi da tararrabi da tashin hankali ran alqiyama amma waliyan Allah subhanahu wa ta'ala baƙin ciki mafi girma ran alƙiyama ba zai razana su ba mala'iku za su fuskance su ce wannan yinin shine yinin da aka kasance ana yi muku alkawari da shi don haka in muka gane wannan wato ainihin eh, abin nan kowa ya shiga cikin walittakan Allah subhanahu wataala a yinin da za a tashi ana kiyayya ana gaba wannan bai kallon wannan wancan baya kallon wannan al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al wato dukkanin masoya abokanai za su tashi ainihin suna tsoron abin nan suna suna bakin ciki da juna suna kiyayyen juna suna gudun juna sai dai waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala su kuma waɗanda suka ji tsoron Allah a mana bayani alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin su ne waɗanda suka yi imani da ayoyinmu sannan kuma suka kasance musulmai ina fata muna fahimta to gashi nan wasu daga cikin sifofin waliyan ga abinda Allah subhanahu wataala yace lahumul bushra lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila likalimati llah zalika huwal fawzul azim to su wadannan waliyan Allah subhanahu wataala lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suna da bushara a nan rayuwar duniya sannan suna da bishara a ran alkiyama la tabdila li kalimatillah babu sauyi ga kalmomin Allah subhanahu wataala bi ma'ana inna Allah la yukhliqu al-mi'ad Allah subhanahu wataala baya saba alƙawari abinda ya rubuta yayi umarni ya zana babu sauyi ga wannan zalika huwa al-fawzul azim wannan shine tsira mai girma inji Allah subhanahu wataala imam al-bazzar ya rawaito kamar yadda aka samu ta hanyar ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man awliya'ullah suwa ne ne waliyan Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da shi qala alladhina idza ru'u dhukira Allah su ne waɗanda in an gansu sai a tuna Allah subhanahu ta'ala, wato da ka gansu saboda abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba su na kamala da kwarjini da tsoronsa sai su tunatar da kai Allah subhanahu ta'ala. don mutumin da in ka kalle shi kakan ji irin wannan sifa to ana kyautata masa zaton bawan Allah ne kuma baka isa ka yanke ba saboda babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala sai dai ka ce ne muna kyautata masa zatton bawan Allah ne amma wanda ya san haƙiƙanin cikinsa da waje shine Allah subhanahu ta'ala. wannan hadisi ne wanda Imam al-Bazzar ya rawaito shi rahimahullah sannan kuma malamai sun ce hadisi ne ingantacce ya tabbata kuma a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna min ibadillahi ibada lallai akwai wasu bayi daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala yaghbituhumul anbiya wa shuhada wato da ainihin annabawa da shahidai za su jinjina matsayinsu a gaban Allah ra'au kiyama su dai waɗannan mutane ba abin nan ba ainihin annabawa bane ba kuma shahidai bane ba su yi mutuwar shahada ba ba kuma annabawa ba ne amma annabawan da Allah subhanahu ya aiko za su jinjina matsayin waɗannan mutane saboda irin matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ranar kiyama sai su yi tambaya sai abin nan aka ce qila sai aka ce man hum ya rasulullah la'allana nuhibbuhum wai waɗannan mutane su wane ne waɗanda annabawa da shahidai za su jinjina ma matsayinsu su ƙaunace su ya rasulallahi ga ya mana su mu san su a fiska mu san sifofinsu ko mu ma za mu ƙaunace su qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce qaumun wasu mutane ne ta'abbu billah min ghairi amwalin wala ansab wasu mutane ne waɗanda suka yi ƙauna don Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda dukiya ba ba kuma saboda dangantaka ko don kusanci da ke tsakaninsu ba a'a ya so wane don Allah wane ma ya so shi don Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wujuhuhum ala wujuhuhum nurun ala manabir min nur fuskokin idan ka gani haske ne Allah subhanahu wa ta'ala zai daura su akan mimbarora wato tebura tsauni irin na haske la yakhafuna idza khafa an waɗannan mutane ba za su ji tsoro ba idan mutane suka ji tsoro ran alkiyama wala yahzanuna idza hazina an sannan ba za su yi bakin ciki ba idan mutane suka yi bakin ciki sun matala sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai karanta wannan aya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم النبي سيكرن تودن آيوي غبايا ashe kenan kun ga Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin wane ne masoyinsa sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin su wane ne waliyan Allah na gaskiya ba wai wasu mutane ba ne killatattu waɗanda suke yin wani abu wanda za a yi tsammanin wato suna da wani abu wanda wani bai da shi ba ina fata muna fahimta duk mutumin da ya ce yana kaunan Allah yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan shine ake kira waliyin Allah masoyin Allah amma matsayoya na mutane a wurin Allah subhanahu wata'ala ya sha bamban kai wannan ka fi wancan matsayi wancan ya fi wancan matsayi waccan ta fi wannan matsayi saboda aikin da take yi wanda yake kusantar da ita zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna fahimta Aliyu radiyallahu anhu yana cewa awliya Allah masoyan Allah subhanahu wa ta'ala qaumun sufrul wujuh wato mutane ne idan ka gansu fiskar su wato tana yi tana ainihin wato da fatsa in kaga fuskar su haka saboda haske ta yi fatsa-fatsa minas sahari saboda tsananin rashin bacci kamar yadda Allah ya ce a can ta ta jafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa ba su yin bacci wato ainihin jikinsu yana nisantan katifinsu saboda tsananin bauta da kuma ambaton Allah subhanahu sannan a can ƙasa in ka koma ya ce ainihin wa kanu ƙalilan min laili bayan ma wabil as'ari hum tafiro ɗan kaɗan ne suke samu su bacci a cikin dare amma da goshin asuba idan alfijir yana dab da ya fito sai su dinga daura istighfari suna neman Allah subhanahu wataala ya gafarta musu irin abubuwan da suka gabata Ali radiyallahu an ya ci gaba da cewa amshul uyun min al'aba idan ka gansu idanunsu sun shige ciki saboda tsananin kuka khumusul butuni min al-ju' in ka gan su gansu su a shafe saboda tsananin yunwa ba sanya abinci shine ainihin hidimarsu ba sannan ya ci gaba da cewa bayyana shifa min azawi idan ka kalli ainihin su yana dabda ya zazzago saboda tsananin yawaita karatun alkur'ani shi kuma yace ni abin da na fahimta da abin da ake cewa ainihin waliyan Allah kenan to a cikin aya anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahumul bushra fil hayatid duniya suna da wata bushara tun a nan duniya malamai sai suka saba shin wannan bushara wato mecece ita wasu ka ce wato abinda ake nufi da wannan bushara ita ce a ru'iyar salihah wato kyawawan mafarki ya rahar rajul wanda mutum zai gani ko kuma a gane masa kamar yadda ya tabbata a cikin sunan da kuma sahha na hadisai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal an tambaye annabi alaihi salatu wasalam mecece albushra wato bushara annabi sai ya ce alaihi salatu wasalam ar-ru'ya as-salihah ita ce mafarki wato nagari yarahal muslim wanda musulmi zai gani ya ga misali yi mafarkin gashi yana sallah ko yana karatun qur'ani ko yana hajji ko yana umra ko kuma gashi a fadar annabi alaihi salatu wasalam wato kyawawan mafarki wanda musulmi zai gani autura lahu ko kuma wani ya gane masa wani ya gani sai ce kai wallahi wani da mafarki da kai jiya wai na ganka a Kaaba ko kuma na ganka a wani katafaren gida misali wannan shi ake ce da shi al-bushra wato bushara sannan ibnu jarir ya rawaito rahimahullah yace sa'ala rajulun an hadhihi al-aya wani mutum ya tambayi wannan aya faqal sai abu darda yace da shi radiyallahu an ka tambayi wata tambaya wacce ban taɓa jin wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato ban taɓa jin wani mutum ya tambaye ni ba a bayanka bacin mutum ɗaya da naji ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa wasallam wani mutum ya tambayi annabi alaihi salam menene ake nufi da albushra wato kyakkyawar bushara fa qala sai ce hiya ru'ya salihah wato shine mafarki na gari yaraha rajulul muslim wanda mutum musulmi zai gani autura lahu ko kuma a gani masa bushrahu fil ayati dunya wannan bushara sace a nan duniya wa bushrahu fil akhirah amma bushara sanan alkiyama aljanna, al ita ce aljanna. kenan kun ga lahumul bushra fil ayatid dunya shine mafarkin da zaka gani kai kyakkyawa ko kuma a gane maka wa fil akhirah kyakkyawa bushara ran alqiyama ga wanda ya bi Allah wato ita ce aljanna sannan ya tabbata imamu muslim ya rawaito rahimahullah abu dharr ya ce wato ya tambaye wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ar-rajulu ya'malu al-amal wani mutum ne yana aikata aiki saboda neman yardan Allah subhanahu wataala shi yana aikinsa ne don Allah wa yahfaduhu nasu alai amma sai mutane su dinga gode masa akan wannan aiki wa nuna alaihi bi su dinga masa kyakkyawan yabo aiki kake kai don Allah babu ruwanka da mutane ba dan mutane su gani ba to amma sai mutane kuma suka zo suna faɗin alkhairinka suna gode maka suna yabonka yaya mutum zai yi da irin wannan abu zar ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wa sallam tilka ajilu bushral mu'min wato wannan bushara ce magaggauciya ga mumini duk mutumin da yake aikata aiki saboda Allah su ta'ala amma mutane suke faɗin alkhairi kai ma da da wani ai wani mutumin kirki ai kaza to wannan kyakkyawan bushara ce magaggauciya gare sa tun anan duniya domin ya kamata mu sani wato abinda kaji mutane suna faɗa akan ka kana raye to bayan ka mutu ma shine abin za a faɗa ba a fahimta ba idan kaje mutane suna faɗin alkhairin ka a raye kana duniya to ana sa ran abin da za su faɗa kenan ma idan ka mutu sannan idan ka ji mutane suna faɗa rashin kirkin ka kai mutum ne wanda yake ga yadda kake tun kana raye to ana jiya maka tsoron idan ka mutu ma abin da mutane za su faɗa kenan don haka duk mutumin da yake aikata aikin kirki ya zama na cewa mutane suna faɗin alkhairinsa to annabi alaihi salatu wasallam to wannan wata bushara ce magaggauciya ga mumini sannan ibnu jarir ya rawaito rahimahullah yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ar-ru'ya salihah abinda ake nufi da bushra wato ita ce mafarki ta gari kyakkyawa yubashiruha al-mu'min wanda yake mumini zai yi bushara da ita juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa tana ɗaya daga kaso 46 na wani bangare na annabci saboda annabci duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su a doron duniya wato sai an nuna masa a mafarki cewa ga yadda abu yake sannan abin ya zo ya rikide ya zama zahiri ina fata muna fahimta don haka idan mutum ya mafarki kyakkyawan mafarki ya ga wasu abubuwa na alkhairi to wannan yana nuna cewa insha Allah bushara ce magagauci ake maza sannan ibnu jarir har wa yau ya rawaito da sanadinsa rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce zahabatin nubuwa wa baqiyatil an annabci ya tafi ya ƙare, abinda ya rage kawai kyawawan bushara sai aka ce da annabi sallam mecece kyakkyawar bushara yace wato mafarki na gari kai ka gane makanka ko kuma wani ya gane maka ya baka labari wato wannan ra'ayi na farko kenan na ra'ayin malamai wasu kace a'a lahumul bushra fil ayatid dunya abinda ake nufi da suna da bushara tun a nan duniya wato shine a lokacin mutuwa domin eh, alladina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun duk waɗanda mala'iku farare suka saukan musu za su ɗauki rayuwarsu wato suna musu bishara suna cewa ku yi haƙuri wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah subhanahu wata'ala zai faɗa a harshen mala'iku ku yi bishara da aljannan nan da aka kasance ana muku ainihin alƙawari da ita sannan a wata aya yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim Allah zai musu bishara da sa, da amincewarsa da kuma aljanna sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi da bishara anan wato ba mafarki ba abinda muka fahimta shine a lokacin da mutum musulmi ko mumini zai mutu kamar yadda yazo a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innal mu'mina lallai shi mumini idza hadarahu maut idan mutuwa ta halatto masa ja'ahu mala'ikatun bidul wujuh wasu mala'iku masu fararen fuska za su zo masa bidul thiyab masu fararen tufafi faqalu sai su dinga rarrashin sa suna ce da shi ukhruji ayyatuha ar-ruhu at-tayyiba ya ke kyakkyawar rai da dada fito cikin yardan Allah ila rauhin wa raihanin wa rabbin ghayr ghabban fito cikin yardan Allah da hukuncinsa ki zo cikin hutu cikin daɗi cikin ƙanshi sannan ki je ki cimma wani mahalicci wato ubangiji ba mai bishi ba saboda mutum ya kyakkyawan ƙarshe suna ran suna zane ran suna rarrashinka suna baka haƙuri ga kuma surar su da zaka gansu da ita ba sura bace wacce ke zaka firgita ka ba a'a za su zo cikin kanshi ga su farare ga su da fararen kaya sannan sai ya ci gaba da cewa fatakhruju min hu kama tasilu alqatratu min fami siqa sai ran ta fita daga cikin jikin mumini yadda kasar ruwa na diga daga bakin tulu hakan nan ran zai fita ba ma ka iya sanin ma ran ya fita ma wani zai mutu ka tsammani ko yana bacci ne saboda ya bi Allah subhanahu ta'ala don haka ya samu mala'ikun rahama an zare ran da sauki wanda ke kusa da shi ma ba kasafai yakan iya gane ya mutu ba kila ta yi kai da kake jinyarsa sai wani ya zo ya ce a ah, wani baka lura bane wani ai ya rasu ai ai ba shi da rai saboda yadda ya kwanta zaka kai kamar yana bacci ne to wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da bushra kenan sai ya ce fa kama qala ta'ala wato kamar yadda Allah subhanahu ke cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin don haka wasu malamai sun fassara wannan bishara da cewa a lokacin mutuwa ne to muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu kyakkyawan karshe har wa yau kuma ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce abinda ake nufi da lahumul bushra wato qala yace ar-ru'ya as-saliha yubashshiruha al-mu'min hiya juz'un min 49 juz'an min an-nubuwa wato wani bangare ne kyakkyawan mafarki yana ɗaya daga cikin ɓangare arba'in da tara na annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce man ra'a dhalik don mutumin da yayi mafarki kyakkyawa falyukhbir biha ya wa ainihin makusancin sa labari ai jiya na yi mafarki kaji yadda na ganni kaji yadda na ganni ga yadda abu ya zama annabi ya ce ka bada labari wa man ra'a siwa dhalik amma mutumin da yayi mummunan mafarki ya zamana yayi mafarki na ban tsoro mafarki irin na shedano fa innama huwa min ash-shaytan wannan mafarkin daga shaytani ne li hu? domin ya sa shi bakin ciki da takaici annabi yace duk mutumin da ya irin wannan mafarkin falyanfuf an yasarihi salata yayi tsittuwa a bangaren sa na hagu sau uku wal yukabbir sannan yace Allahu akbar wala yukhbir biha ahada kada ya kuskure ba wani mutum labari wannan hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal sannan abdullah ibn amr radiyallahu anhu ma shine ya rawaito wannan hadisi ashe kenan kun ga har kullun kamar yadda muke bayani alkhairi ake tallaba tsiya ba idan kai mafarkin alkhairi ka gaya wa ‘yan uwa su yi maka addu'an Allah ya tabbatar da shi, amma a lokacin da kai mafarkin sharri da ban tsoro, to an ce karka gaya ma kowa, amma a wata riwayar sai mutumin da zai baka shawara ko kuma malami. Wannan babu laifi, amma ka zo ka tafa aka ce, ka kaza an yi kaza, to wannan ba daidai ba ne. Na. Wala ya in العزة لله جميعا هو السميع العليم so wannan malamai suna kiran shi at-tafliya wato rarrashi da kuma ban hakuri domin babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi doran duniya ga mutanansa face sai mutanansa sun musguna masa sai sun wato cutar da shi ko dai su cutar da shi da hannayensu ko kuma su cutar da shi da maganganunsu a don haka sai Allah subhanahu wata'ala yake ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙuri kamar yadda yake ya bai wa sauran annabawa idan ka duba kamar annabi no annabi no ya yi fama da mutanensa ya kasance ya shekara 950 a cikinsu amma fa ma amana ma'ahu illa qalil ba kowa ya yi imani da shi ba face 'yan tsirarun mutane 'yan kaɗan wanda a hannu idan za a ƙirga ana iya ƙidayensu a hannu to amma ka duba kaga sun cutar da shi sun gaggaya masa maganganu qalu la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin ya kai nuhu in baka daina wannan kira ba wallahi za mu jefe ka mu kashe kuma mun kashe kawai shikenan ba wani abu da zai faru annabi lutu shi ma ka suka gaya masa la in lam tantahi ya lutu la takunanna min al mukhrajin in baka daina wannan kira ba wai ka ce aboci Allah daya za mu fitta kai daga garin mu kuma shikenan mun fitar da kawai ba abin da zai faru annabi shu'aib shi ma haka suka gaya mata magana ta cutarwa ya shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha wai shin sallar da kake yi ne take rudanka take umurtanka da mu bar abin da iyayenmu muka same su da kakanni suke akan sa na bauta gaba kaɗan idan ka koma suna ce da shi ma na kawo kafiran min mata ƙon wa ina lanara ka fi na za'ifa wa laula rasu ka larajar na wa ma'anta alaina bi aziz ya kai shu'aib wallahi idan bacin danginka da makusantanka da iyalanka kai ba wani mutum ne wanda muke gani mai rauni da za mu jefe kan maka bugu ɗaya kuma shi kenan mun kashe kawai ba wani abu da zai faru don haka duk annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zaka ka samu mutanensu sai sun cutar da su sai sun sa su bakin ciki don haka shi za ake ba su hakuri annabi salih shi ma haka qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid ya kai salihu da muna tunanin kana da hankali da kamala da sura da mutunci kuma da muna tunanin kai ne za mu jagorantar sai kuma kawai ka zo muna tunanin wuta a makera sai mu ganta a masaka ai ka zo mana a baibai ba haka muka yi tsammanin zaka zo ba maganganu da dama to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka koma cikin qur'ani wurare da dama zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana rarrashinsa sa yana bashi hakuri la'allaka baqi'un nafsaka an la yakunu mu'minin da yawi zanto kana kokarin ka kashe kanka ne saboda ba su yi imani ba wani karin kaje ce fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith azaba wai shin kana yunkurin ka kashe kanka ne saboda bakin cikin waɗannan mutane ba su imani ba wani zubin kaje ya ce da shi fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilay wa da'iqun bihi sadruk an yaqulu laula unzila alayhi malakun aw laula unzila alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak shin kana bakin ciki ne saboda suna musguna maka da maganganu da sauransu to annabi ka yi haƙuri kada ka damu wani zubin ka diyar ce da shi walaƙari na alamu annaka ya zuƙo sadruka bima ya mun san kana samun damuwa kirjinka yana kunci da irin maganganun da suke faɗa amma ka yi haƙuri kada ka damu irin wannan magana annabi musa alaihi salatu wasalam ya faɗi ma allah subhanahu wa ta'ala wa yadhiqu sadri wa la yantaniqu lisani fa arsil ila harun ya allah ka san yadda nake magana ta ba ta fita sannan kuma ni mutum ne mai saurin fiji, kaga mutanen nan yadda da muka yi da su ina jin tsoron idan baka aike zuwa ga ɗan uwana haruna ba domin ya taya mani ba mamaki in je na samu mutanen da mu samu matsala shi yasa a lokacin da aka yi masa wahayi aka ce ga abin da ka je ka ce to abu na farko da ya fara roƙon Allah subhanahu ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katira wa nadhkuraka katira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya musa jerin abin da ya nema Allah ya masa kenan Allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza saboda ba abu bane mai sauki ya zanto kai ne zaka je ka kira mutane idan wani ya fahimce ka wani ba zai taba fahimtar ka ba muna fahimta a don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yahzunka qawluhum maganganun da suke faɗa na batanci kada ya sa ka bakin ciki kada ya dame ka daga cikin maganganun sun ce da kai boka sun ce da kai mawaki am yaquluna sha'irun natarabbasu bi raibal manu qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutuwar mutarabbisin sun ce da kai mahaukaci sun ce mai sihiri sun ce mawaki a duk waɗannan maganganu kada su saka bakin ciki innal izzata lillahi jami'a lallai ɗaukaka gaba ɗaya tana ga Allah ne subhanahu wata'ala huwa sami'ul alim shine mai jin abin da suke faɗa sannan masanin abin da suke aiwatarwa don haka karka damu idan ka fara da'awa suna ganin cewa ba ka da mabiya ko ko mabiyan naka ba su da yawa ko ko in suna da yawa ba su da ƙarfi to kada ka damu ɗaukaka gaba ɗaya tana wurin Allah ne subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya bi kansa yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbatar ma mahaliccinka wato mahalicci ne na buwaya da kuma ƙarfi shine subhanahu wata'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun eh, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin shine ma'abucin ƙarfi mai tsananin ƙarfi don haka daukakan tana wurin sa ne duk kuma wanda yake son daukaka ya koma ga Allah subhanahu wata'ala qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka Min tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah kai ne kake daga wanda kaso kuma kai ne kake kaskantar da wanda kaso kake wulakanta shi shi yasa wata aya ke cewa man kana yuridu al'izzata fa innal izzata lillahi jami'a duk mutumin da yake neman ɗaukaka gaba ɗaya to ɗaukaka gaba ɗaya tana wurin Allah ne subhanahu wata'ala walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun ɗaukaka tana ga Allah subhanahu wata'ala tana ga manzansa tana ga mu'minai amma munafiqai sun gaza gane cewa ɗaukaka tana wurin Allah subhanahu wata'ala don haka duk abin da za su faɗa wato kada ya sa ka bakin ciki wannan kuma wato duk mutumin da ya sanya riga irin ta annabawa to abin da ya sami annabawan shi ma dole sai ya same shi ai kaga misali mun sha karantowa da ku misali akwai mutumin da zaka ga shi bai ma son annabi sallallahu alaihi wasallam bai san sa ba bai taba ganin sa ba amma mai son annabin ma bai son sa sallallahu misali dauki kamar ikrima dan abuja radiyallahu anhu kafin musulunta babu wata wuta da za a hura wacce za a kona musulmai face yana ɗaya daga cikin wanda suka taimaka wurin rura ta da zugugu ta da kuma hura ta sannan babu wani taimako da za a tara don murkushe musulunci da musulmai face sai ka samu yana da ainihin ƙarfi a cikinsa amma a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya nufe shi da shirya a lokacin da aka garin makka da yaƙi sai ya tsallake kawai ya gudu ya gudu matarsa ta musulunta tana neman sa ruwa a jallo domin ta tsamo shi daga kafirci zuwa kan shari'a amma ina yana ganin kiyayyar da yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za su iya hada inuwa guda ɗaya ba don haka sai kama gabansa kawai ya tsallaka shin ya tsallaka nan ya tsallaka nan sai da ya kai wato joint na ƙarshe yana so ya tsallake ya fada ƙasar sham sai mai jirgin ruwa zai shiga kwale-kwale sai mai jirgin ruwa ce shi to ta fahar ka tsarkaka sai ce yaya tsarkaka ya ce e ka tsarkaka ya ce ban gane tsarkaka bai ce abinda za ka faɗa ka zama mai tsarki ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallam ya ce abin ya kawo to ai shi ya koro ni yanzu da awar ta zo nan ai gudun shi nake yi yanzu al'amarinsa har ya kawo bakin teku suna cikin wannan sa'insa sai ga matarsa sai ta ce masa jetuka min indi khairin nas na zo maka daga mafi alkhairin fiyayyen halitta na duniya gaba daya sai ya ce da ita wa man waye ta ce wa ne in banda muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ne khairun nasi gaba daya ka zo mu je ka musulunta ka anshi kalima shi mutum ne mai tausayi mai rangwame mai karamci da kyauta ya ce ba zan iya ba kin san ba ba irin abin da ban mai na ta'asa ba duk ta'asa da kika sani ke kin sani na yi masa yanzu kawai ki bannan gudu ta ce a'a mutum ne mai tausayi da kaza da kaza da kaza suna kan hanya suna tafiya sai ya nemi ya kusance ta sai ta ce a'a ai musulunci ya riga ya raba tsakanina da kai sai ya ce lallai da zai raba ni da ke wato kusance ki wannan ba al'amari bane na wasa al'amari ne mai girma suka dinga tafiya suka dinga tafiya sai da ta dauke shi har ta kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah zan kawo maka mijina amma ka bani ga ka zame wato ka bani garanti cewa ba za ka yi masa wani abu ba na sada ce ki taho da shi ya zo ya anshi kalma al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana kankare abin da ya gabata ya in dai ya musulunta ya zama irin kowa a cikin musulunci kuma ba wanda ko harara ba za a yi masa ba aka zo aka kawo shi kenan ya anshi kalma ya musulunta ce idan kake da ce ya rasulullahi karkato na baya ni ma zane na shigo cikin tafiyar za a yi da to ita ɗaukaka ta Allah ce subhanahu wata'ala sau da yawa kana iya kai buru ka kai mariwai don ka dakushe wani sai kaga yadda ka san kamar hutan gas sai sa ta kake wato duk sanda ka kulle nan ka kulle kake tunanin ka kulle rajab ya kullu sai kuma ka ga ta kulle rajab to in ka gane wannan wato ba za ka damu kanka da faɗa ba Allah subhanahu wata'ala yakan ɗaukaka wanda ya ga dama sannan kuma ya wulaƙantar da wanda ya ga dama idan ɗan adam ya gane wannan ba za ka zo kana shiga cikin hurumin Allah ba subhanahu ta'ala. kuma duk mutumin da ka ganshi da ɗaukaka ka turke shi ka tambaye shi ya aka ya sama ma kanshi ɗaukakan bai sani ba ya tsinci kanshi ne a haka saboda shi ma ba shawara aka yi da shi ba muna fahimta to ka duba yadda da'awa ta faro kaɗan ta faro da 'yan tsirarin mutane da kwanta ake yi a asirce a yi can a yi nan a yi nan amma ka duba ka ga ƙarshen al'amari sai da ya zama da musuluncin nan a yau babu inda musulunci bai kai ba irin wannan ya faru da Ubay ibn Abi radiyallahu anhu farkon mutumin da Qurayshawa suka tsire a lokacin da aka zo aka tirke shi sai suka yi masa ainihin sarka yadda ka san dabba sai a miƙa masa abinci ana cikin wannan gidan da aka kai shi aka turke aka ɗaure kamar tunkiya ‘yar mai gidan tana da wani yaro mai rarrafe yana rarrafe sai ya rarrafa ya tafi wurin kubaib na ɗaure sai ta ga kubaib tare da wannan yaro sai ta yi wuf sai ta ɗauke shi sai ce a karki ji tsoro ai mu musulunci bai ce mu kashe yaro ko dattijo ko mace ba don haka kina jiya ma danki tsoro ne a kaina yace to ai na samu daman da an kashe shi ne ya kamata masa duka daya wanda ba zai tashi ba amma musulunci bai ce mu kashe wanda bai ji ba bai gani ba ana cikin wannan yaron sai suka shaku da shi yana daure kafin ran da za a kashe a tsire sai in an bashi abinci sai ya dauki abincin yana baiwa yara ita diya take ga ubanta da ya daure shi wannan Ubay ibn Ali sai ta fito ta gani ana cikin wannan gabanin akai shi a tsire ta same shi ta ce to wace irin hanya ake bi don a shiga wannan addini sai ta musulunta a cikin gida ubanta bai sani ba yana faɗa da wannan zai kashe kashe kaga yaki ya cika to haka al'amura suke ɗaukaka ta Allah ce subhanahu ta'ala idan ya bai wa mutum babu wanda ya isa ya dakushe ta haka addinin nan za ka ga na sha bayani irin kuɗaɗe da ake saki wurin dakushe addinin nan wurin ana masa ta goma shi, har sai da america ta ƙare ta bara take cewa suna zuba zunzurutun kuɗi wurin dakushe wannan addini amma har yanzu tasirin ba wani abu bane wanda za a ce gashi to wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun shan kuma yace wa kafa billahi shahida to zamu da aya ne insha Allah a lokaci yayi kuma kamar yadda aka saba akwai tambayoyi da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya game da ayata 58 qul bi fadlillahi wa bi na naji wasu suna kawo wannan aya a matsayin hujja na yin bikin maulidi don Allah malam yaya za a yi mu fahimci wannan aya tambaya ta farko ke, to ta biyu ma ita ma ta yi kama da wannan tambaya yace malam a tafsirin wannan aya da aka ce a yi murna da farin ciki to yaya za mu yi murna da farin ciki qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi shin za mu ware wani wata ne wato na yin murnan farin cikin Allah ya mai da malam gida lafiya to wato duk idan ka duba tafasir in kana neman tafsirai idan ka cire tabari ka zo ka cire ibnu kathir ka cire qurtubi ka cire bagawi sannan ka cire almana duk wani tafsiri waɗanda ba waɗannan ba yana biye musu ne a baya dukkaninsu kuma gaba ɗaya sun yi bayani akan kul bi fadlillah fadlullah wato falala Allah ita ce alqur'ani wa bi rahmatihi rahmarsa ita ce musulunci duk kusan tafasir ɗin nan wato abinda suka yi magana akai kenan don haka ilimi kuma wanda yake ainihin hukuntacce yardajje wannan shine ilimin magabata kuma anan ne muka tsaya amma ba a ware wata rana a ce wai a'a za a yi farin ciki da musulunci wata rana ba za a yi farin ciki da shi ba to ya zama kamar siyasa kenan dan siyasa ne zai ce da kai munan siyasa muke ba ruwanmu da addini a ah, to shin akwai wata riga da ake zawa an kasa kayan ridda kabar musulunci sai kuma in har ka dawo sannan ka da riga musulunci kaga wanda zai faɗi wannan magana jahili don haka qul bi fadlillah kace da falalar Allah ita ce alqur'ani wa bi rahmatihi da kuma rahamarsa wato musulunci kenan fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ka ce su yi farin ciki Allah ya yi su musulmi su gode ma Allah kullum kamar yadda mu'mina ke cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kullum zaka gode ma Allah saboda ya yi ka musulmi don wani shi bai musulunta ba wannan shine a takaice Mai tambaya ta gaba ce assalam Allah ya kara malam lafiya ya albarkaci karatun shi amin malam tambaya ta ita ce ina sana'ar gwanjo ne shin ya halatta na saida wandon mata ko bai halatta ba babu laifi ka saida wandon mata in har ba ɗaki ka ware musu su gwada ka gani ba kamar yadda muke samun labari dowacce wacce za ka siya in za ka ɗauki abin da tafi da shi wannan babu laifi bisa lalura babu laifi kana iya saidawa amma in har an ware wuri ne kamar da muke samun labari wai an ce akwai daki wai mace ta sa riya da dan wandan ta fito ta ce wai duba ga gani yayi wai sai kalla an ma da gyara wai sai gyara shi eh ga gyaran kawai an gyara shi kenan wannan fasikanci kuma duk musulmin da ya tafi a wannan al'amari ana biya masa tsoron karshen sa sannan ya ce ko ta ce menene hukuncin mutum mai azumi amma baya yin sallah sai dai sallan tarawihi asham kawai yake yi a sha lafiya to wannan kamar yadda babban malamin mu ya saba bada fatawa Sheikh Abubakar Mahmud mai Allah ya ji kansa yace duk mutumin da yake azumi bai sallah wannan munafiki ne kuma kaga munafiki Allah ya tsare ya fi kafiri haɗari da kuma wato munin azaba don haka azumi ne kake yi kawai na wahala saboda ka yi wani bangare kuma ka tafi wani bangare dole sai ka gyara azumin ba zai cika ba sai ka bi Allah subhanahu ta'ala ka yi abin da yake so wannan ya ce assalamu alaikum Allah subhanahu ta'ala ya kara wa malam imani da kuma ilimi amin wato malam tambaya ta malam ita ce na kasance wanda mutane suke girmama ni kuma suke daraja ni amma kuma sai dai ni ba kowa ba ne. malam hakan ya sa na ƙara dagewa da ibada a kan yadda nake yi da don gudun kar in kunyata ko in tozarta a gabansu ranar tashin alƙiyama to don Allah malam ya matsayina na yin hakan shin don Allah hakan riya ne to irin wannan makamancin wannan wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ni dai ina bauta ina kuma yin komai da Allah ya ce amma kuma ina so a yabe sai aya ta sauka faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih don mutumin da ya kasance ya imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya aikata aikinsa kawai mai kyau kada ya kuskura ya haɗa Allah da wani a cikin aikinsa don haka aiki ne ana je maka tsoro shi mutum in za ka yi aiki ka fuskanci Allah karka damu da mai yabo karka damu da ainihin mai zagin ka in dai Allah ka sa a gaba to in Allah ya da ka samu taimakon Allah ka yi watsi da mutane ka ajiye su a gefe sai wanda kuka haɗa hanya guda ɗaya, ita ce hanyar Allah su mana ta'ala amma in dai zaka daka ta mutane me aka ce mai aka yi to za su lalata maka aiki karshe sai ka tashi Allah ya tsare don haka ka watsar da mutane ka bauci Allah kawai tsakani da Allah ba wai don su girma ka ba ba wai kuma don su ga matsayinka ba in kai wannan ya fiye muka zama lafiya za mu dasa aya nan gabanin mu kulle akwai wata baiwa Allah hajiya Aisha ta ji bayanin da muka yi na maganan wani malam Harun Musa a Togoyi wanda aka kama wanda yanzu haka yake hannun wato masu garkuwa to ta zo nan ta tafi gidana ba ta same ni ba amma ta kawo taimako na naira dubu ɗari da saba'in ba fara ka da zami mace ce ba mai maza suka yi su kuma don haka muna fata Allah subhanahu Ta'ala ya saka mata da alkhairi wato ba ta so a faɗi sunan ba amma abin da ya sa dole a faɗi sunan ni ma ban ma koma gidan ba yanzu na dai buga gida ne na ce an kawo kuɗi suka ce eh nawa ne aka kawo suka ce dubu ɗari da saba'in to shine na gabatar na sanar an fahimta amma bata so a faɗa ba amma abin da yasa ya zama dole ɗin faɗa dan tana bin tafsirin shekaru da dama to ya kamata sako ne tunda an isa ni ban santa ba gaskiya ban taba ganin ta ba bara ta zo ta kawo kuɗi na marayu da ta ji ana magana <clears throat> ta bada ta ce kada kada ma a faɗi sunanta to amma ka san sako irin wannan yana da kyau ka faɗe shi saboda ita ta ji kai kuma ka fita to abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ƙofofin hanyar taimako dai suna nan a buɗe fitintinun nan da suka addabe mu Allah kai mana maganin su abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka ce mana waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda suke hannun mutanen nan Allah ka yi musu hanyar da za su fito su dawo gida lafiya waɗanda ba su da matsuguna a cikin mu Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka fito mu da kowa kininsa na gari bantararrun matasan mu da 'yan mata ya Allah muna ka Allah ka shirya mana su cikin addinin musulunci akwai wani aboki na amini na da Allah ya mara suwajiya Alhaji Awwal Abubakar wato cikin hadarin mota na ji rasuwan wannan kwarai tana ɗaya daga cikin mutuwa da naji a cikin duniyar nan da haka sa cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya jikin shi da gafara Allah ya amfana abin da ya bari iyayensa kuma da ƴan uwa Allah ya ba su dangana ko kuma idan ta mu tazo Allah ka sa mutu da imani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk フフ。